This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 da da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so wato voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC har yanzu dai tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke muku maraba. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugabannin kungiyoyin kasashen Afirka sun fara halara a Najeriya yayin da ake shirin rantsar da sabuwar gwamnati a gobe. ita shugaban kungiyar kasashen afirka dr nkosazana dlamini zuma ita da kanta ta iso komishina peace and security ita ma ta zo kenan muna da babbar tawaga da ta zo ta birnin abuja to ganin cewa yau ce jajiberin wannan rana ta rantsarwa ya kuke kallon al'amura yayin da najeriya ke shirin kafa wannan tarihi Yau akan wannan batu za mu ba ku damar faɗin albarkacin bakin ku za kuma ku iya kiran mu da wannan lambar wato biyu sifili biyu sifili biyar wato biyu shida biyar biyar. Amma a saka alamar ƙari wato plus sai a saka lambar ɗaya sai a jero sauran lambobin. Har ila a jamhuriyar Nijar za ku ji hirar da muka yi da Musa Cangari da kuma Malam Nuhu Arzika bayan sako su da hukumomin ƙasar suka yi. Amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Majami'ar Katolika ta ƙasar Burundi ta ce ta janye taimakon da ta yi niyyar baiwa zaben ƙasar mai zuwa biyo bayan shafin makonni ana tashin hankali kan siyasar ƙasar. Majami'ar ta fitar da sanarwa ne a yau Alhamis tana buƙatar dukkan malaman addininta da ke cikin hukumomin zaɓe na ƙasar da su sauka daga kan mukamansu. a jiya laraba gwamnatin kasar burundi ta nemi taimakon kuɗi daga hannun 'yan kasar domin gudanar da zaben da za a yi na watan gobe saboda wasu 'yan kasashen waje sun yi barazanar janye taimakon da za su bayar idan har shugaban kasar na yanzu pierre nkurunziza ya ci gaba da aniyarsa ta tsayawa takara a karo na uku shugaban kasar burundi ya fitar da sanarwar cewa zai tsaya takara karo na uku a watan da ya gabata wanda hakan ya janyo tashin hankali a kasar har na tsawon makonni har ya yi sanadiyar mutuwar mutane ashirin a arangamar da aka yi tsakanin 'yan kasar da 'yan sanda wasu daga cikin masu adawa da shugaban sun shirya juyin mulkin da bai samu nasara ba a lokacin da shugaban baya kasar har yanzu dai shugaba na kurunziza ya iya ɗage zaben kasar a lokacin da masu kan lamarinsa ke bukatar da yi wanda suka hada da majami'ar katolika a yau alhamis ne shugaban kasar rasha vladimir putin ya soki kasar amurka kan tuhumar da take yi wa manyan jami'an hukumar kwallon kafar duniya ta fifa kan tafka zarmiya da cin hanci yana mai bayyana lamarin da cewa wani yunkuri ne na yada ikonta a kan kasa wato sauran kasashen duniya mr putin ya fada ta gidan ta gidan talabijin cewa amurka tana kuma kokarin ta hana sake zaben shugaban hukumar ta fifa wato sepp blatter an shirya gudanar da zaben ne a gobe juma'a in allah ya kai mu bulata dai shi na neman zama shugaban hukumar a karo na biyar yana kuma fuskantar abokin karawa ne guda ɗaya tal ƙasar rasha za ta karɓi bakuncin wasan cin kofin duniya mai zuwa da za a yi a shekara ta 2018 har yanzu dai ƙasar amurka ba ta mai da martani ba kan maganar da shugaba putin ya yi ba wato baiwa rasha damar karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta 2018 wani ɓangare ne na binciken da hukumomin ƙasar switzerland suke gudanarwa kan zarmiya da kuma batar da wasahun kudaden haramun labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan washington dc a halin da ake ciki kuma yanzu shugaban hukumar fifa Sepp blatter ya ce wanda binciken cin hanci da ake yi wa yadda hukumar wasan kwallon kafa duniya ke tafiyar da harkokinta ya janyo wa hukumar jin kunya ne da tozartarwa Mr. Balata ya yi wannan furici ne a lokacin da yake magana a wajen taron hukumar FIFA na shekara-shekara da aka yi a karo na 65 a birnin Zurich, sai Balata ya ce hukumar za ta fuskanci labarai marasa daɗin ji. To amma yana da muhimmanci hukumar ta fara aikin ƙoƙarin maido da mutuncinta. Ya ƙara da cewa ba za su bari a zubar da mutuncin wasan ƙwallon ƙafa ba ko a ɓata wa hukumar FIFA suna. Manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa turai guda biyu sun yi kira ga Sepp Blatter da ya yi marabus. kafin zaben shugaban hukumar da za a yi gobe juma'a idan allah ya kai mu to amma bulata ya yi watsi da wannan bukata shugaban kungiyar alka'ida reshen siriya ya ce kungiyar tana mai da hankali ne wajen ganin an murkushe shugaba bashar al-assad ba kai hare-hare ba kan kasashen yammaci a wata hira da gidan talabijin na aljazira a jiya laraba shugaban kungiyar al-nusra front abu muhammad al gulani ya ce nan ba da jimawa ba gwamnatin shugaban assad za ta faɗi ya kuma soki kungiyar hezbollah ta kasar lebanon wadda ta aika da taimakon sojoji domin taimakawa dakarun gwamnatin siriya ya ce ai mayakan na hezbollah sun san makomarsu tun da suka goyi bayan shugaba assad har ila yau ya ja kunnen musulmin shi'a masu bin tafarkin alawiyya waɗanda shugaba assad ya fito daga cikinsu da su watsar da wannan ɗarika tasu su bar goyon bayan shugaba assad domin tabbatar da tsaron kansu algulani ya musanta cewa akwai wata rundunar zaratan soja mai suna khorasan a cikin kungiyarsu ta nusra yana mai cewa wato amurka ce kawai ta sa wannan suna ma'aikatar tsaron amurka dai ta ce wannan runduna ta khorasan tana kitsa kai hare-hare akan kasashen yammaci kuma wasu daga cikin hare-haren da sojojin kawance ke kaiwa ta sama a siriya ana auna su ne kan 'ya'yan wannan runduna. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Tabarin fara da Najeriya inda yanzu haka a rautanni ke cewa tuni shugabannin kungiyoyin kasashen Afirka suka fara halara a Abuja domin halartar bikin rantsar da gwamnatin Muhammadu Buhari. Daga cikin kungiyoyin akwai kungiyar tarayyar Afirka ta AU Nasiru Adamu Elikaya ya tattauna da ɗaya daga cikin wakilan ƙungiyar tarayyar Afirka na ECOWAS kamar yadda wakilin ya fara gabatar da kansa a wannan hira. sunana ambasada abdu abari ni ne representative na african union a ecowas tawagar ku ta zo duba wannan rantsarwa ta janar buhari daga goodluck jonathan ya kuka da wannan tar to na harko dai zan ce muku yanzu da sahen wannan ita shugaban ƙungiyar kasashen afirka dr nkosazana dlamini zuma ita da kanta ta iso commissioner peace and security ita ma ta zo kenan muna da babbar tawaga da ta zo ta birnin abuja saboda mu taya najeriya da shugabanta da duka jama'an najeriya murna na wannan zaɓe da aka yi shi mahimmancin wannan zaɓe zaɓe ne wanda da hwari kan a ce an iya kalmala shi duka kowa iya tsoro da mu wanda muke cikin najeriya da wanda suke kasashen waje an yi kamar tsammahanin abu zai shigo da rigima to kuma sai aka waye gari aka yi wannan zaɓe akan lumana kenan wannan abu da 'yan najeriya suka iya suka yi ba victory ba ne na najeriya ita kadai duka kasashen afirka eh, especially mu african union mun ji daɗin haka da ya faru saboda iya ma mutane nuni da najeriya babbar ƙasa ce tana iya ta shirya zaɓe a yi shi cikin lahiya a yi electing king president ba an yi ba rigima ba an yi tashin hankali ba to wannan muna shi abu ne mai mahimmanci ga najeriya kuma abu ne mai mahimmanci ga duka kasashen afirka irin wannan yakan faru zan iya cewa kusan kamar ghana senegal da ma jamhuriyar niger duk sun samu nasarar irin wannan jam'iyyar adawa ta samu nasara amma kuma ga wata matsala ta wannan shugaba in din nan wanda yake so ya yi mulki karo na uku ya za ku fuskanci irin wannan matsalar to irin wannan dai lalle ne ya kamata a ɗaga masu niger su senegal da sauran kasashen afirka da suka bi tafarkin demokrasiya inda komi yana zuwa daidai to amma kuma abu ne da yake faruwa lokaci zuwa lokaci kaga da kwai sauran ƙasashe kamar ita wannan yaluwar ƙasa da kuka yi zancenta inda mutane bisu gane ba nike ji har yanzu abin da ya kamata abin da yake da kwari a cikin demokrasiya ba mutum ba ne yake yin demokrasiya institutions ne kwanciyar hankali a cikin ƙasa a samu arziki a cikin ƙasa a yi protecting kin interest kin jama'a shi ne ya kamata ya zama na horko kamar yanzu wannan babbar ƙasa ta nigeria mutane sun gane bin mu jin daɗin abin da yake faruwa a duka ƙasan da bata ɗauki ba irin wannan matsayi na ta san 'yancin jama'arta a cikin harkar demokrasiya shi ne ya kamata a ba ƙarhi hiye da kobi ambasada abari kenan ɗaya daga cikin wakilan ƙungiyar tarayyar afirka da ya zo daga cikin tawagar wato ƙungiyar ecowas kenan to yanzu haka ana can ana yin wata liyafa a abuja inda wato shugaba mai jiran gado muhammadu buhari yake halartar wannan taro tare da shi shugaba da zai bar gado wato goodluck jonathan muna kan tuntuɓar wato wakilinmu da ke wurin idan muka same shi kuma za mu ji ƙarin bayani game da wannan liyafa To a gobe juma ne za a yi bikin rantsarwar a Najeriya masu sauraron VOA Hausa sai ku kasance tare da mu a shafinmu na dandali wato www.dandalinvoa.com tun da karfe goma na safiya a agogon Najeriya domin jin rahotannin da bayanai kai tsaye daga Abuja wato daga bakin abokan aikinmu da wakilanmu. ta yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar niger inda yanzu haka ake ci gaba da cece kuce bayan da hukumomi suka sako fitaccen dan jaridan nan Musa Cangari. gari. da shugaban kungiyoyin fararen hula wato malam nuhu arzika inda suka bayyana abokin aikin abdulaziz adili toro wato ra'ayinsu kan wannan tsare su da aka yi amma dai musa cangare ne ya fara magana a wannan hira to an yi e, abu wanda kowa san ba gaskiya ba ne inda na farko ta aka yi ni ina hulda ko kuma ina da haɗin baki da e, 'yan ta'adda musamman mutanen boko haram shine zargin da aka yi na hware mhm. akan wannan aka rike ni eh, daga baya aka zo shi kan shi procurer ya ce a can eh, baki guda ba ne da boko haram zance ne ta kan rahoton da muka huddo eh, bisa halin da mutane suke musamman a yankin difa suka ce wannan rahoton da muka yi mun yi maganganu wanda za su iya su kawo rudani cikin jami'an tsaro wanda zai iya hana musu aikinsu. Eh to alhamdulillahi na gode maka da kawo munan dama lalle eh, an yi muna an suke mu a ranar jiya da marice da aka kai mu gaban eh, alkali mai bincike da hankali ila ma takardun da ya diba ya gazanta yadda yake kuma da yake yana shin doka ne ba shin wani ba a kan yadda doka ta tsada. so abinda shi alkali mai zargi da ya zarge mu da da da hukan da yake cewa mun yi eh, shi wancan ya ce ba zai bin shi ba bisa hanyar da yake so na nema a tuhume mu a kama mu a kai mu gidan kurkuku a adana to wannan ya ce ba zai yi aiki da shi kuma eh, wancan zancen da suka ɗauko na zargi za shi eh, kiran mu lokaci zuwa lokaci domin ya ci gaba da bancakan abin da an ka tuhume mu da shi dan ya gani me ya gaske abun a ciki to eh, kuma sai eh, kenan a yau din nan zaman da ake dai muna muna eh, ai muna sakin sai a ce sakin talala amma karshen ta abin da ya kamata kowa ya mu dai ni dai nuhu na tabbata ban yi laifin komi ba a dokance babu inda ne saba ma doka babu inda ni wani abin da an na laifi kuma abin da aka tuhuma ta da shi ba gaskiya bane bai da hujja bai da kai bai da gindi kenan kuna ce abin da ake tuhuma ku da shi an yi watsi da shi eh a'a yo kama ba dole ne za a watsi da shi saboda ba ba bisa kan doka ba ne ko bisa kan da aka tuhume mu akan zanta kawai kake ne na neman wato ana neman dai a shafa mana kashin kansu amma bisa kan a kan layi ba ya yiwuwa ni nuhu a dauke ni akan mai laihin zargin cewa yana da kokowar neman neman eh, razana eh, eh, jama'an tsaron mu dan su dan bar aikin su ko kuma neman yin lalata daga hana aiko kokowa ta kare kafa tunda aikin da muke musamman dare da rana shine muke yi na taimaka ma kasar nan eh, a kare ta na kokowa kare kasar nan al'umma kasar nan don taimaka ma mutane don biyan bukatar al'umma yanzu kenan yana neman masu yin abun ɓanna ƙasa ko abun ɓata gari ba mu bane za a nema sai dai a neme su wani waje mu mu wuce inda za a iya neman mutum da ba mu muna cikin yan kishin ƙasar da duniya ta shaida da haka nan ne. kuma da lamarin nuhu arzika kenan a tattaunawar su da abdulaziz adili coro yanzu bari mu sake komawa najeriyar inda yayin da ake ta waɗannan shirye-shirye na mika mulki a can abuja ana gudanar da wata liyafa ta musamman a fadar shugaban ƙasa wacce ta samu halartar shugaba mai jiran gado muhammadu buhari da mai barin gado dr goodluck jonathan kai tsayin ka ina tare da wakilin mu umar faruk musa umar kamar wani ƙarin bayani zaka mana game da wannan liyafa da ake yi wato a gurin wannan liyafar akwai shugabannin kasashe daban-daban ko wakilansu waɗanda suka shigo najeriya a shirye-shiryen da bukin da za a yi na mika mulki ga hannun farar hula ko hannun sabuwar gwamnati wato rantsar da shugaban ƙasa bayan da yau aka yi muhimman bukukuwa na nuna masa fadar gwamnati da ofisoshi da jami'ai da dai sauransu sannan ya karɓi kundaye na mulkin ƙasa to wannan liyafa liyafa ce da aka baiwa jama'a wanda suka halarci taron nan damar yin bayanai daban-daban kafin a ci abinci a yi kaɗe-kaɗe da raye-raye wato dai shagulgula sun kama akan irin nasarar da aka samu na yin zaɓe cikin ruwan sanyi a Najeriya ba tare da matsala ba. Umar ita wannan liyafa an saba yin ta tsari ne na miƙa mulki a Najeriya ko ku dai wannan karo ne aka fara irin wannan liyafa? a daman a duk lokacin da za a miƙa mulki ko na soja zuwa farar hula ko farar hula zuwa farar hula ana yin irin wannan liyafar saboda abu ne da aka saba yi ba mamaki shi ma shugaban idan aka rantsar da shi za a yi wata liyafa ta wato murnar cewa an rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasa na najeriya to wannan kamar abu ne da aka saba kuma jaban da aka yi a gurin su ne ma mafi yin armashi ba wai ainihin abincin da za a ci ba don a nan ne jawabai za su nuna nasarori madalla umar faruk mun gode kwarai da gaske watakila idan ka kara tattana wa wasu bayanan sai ka aika wa wato waɗanda su aikin safe sai domin masu sauran su ji yanzu bari mu je kai tsaye ga shirinmu na kiraye-kiraye da za ku yi kan wayoyi domin ku bayyana ra'ayoyinku yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. da ga kira mun samu daga jihar Kaduna, wane ne a kan layi? sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna. To Mala Ibrahim muna maka maraba da shigowa wannan fili. Menene ra'ayinka? Yauwa gaskiya ina muku murna ni ma. Yake duk na dan yawo kaɗan ban ji maudu'in ba. Na muna jin ka Mala Ibrahim. na ce maudu'in rediyo na ya ɗan yi min yawo ban ji da kyau ba sosai. To ana ta shirye-shiryen mika mulki a nan wato Najeriya inda yanzu haka ake ta wato shirye-shirye a nan babban birnin abuja menene ra'ayinka game da waɗannan shirye-shirye da ake da yadda ake shirin mika mulki abin da ra'ayina ni yana murna ne a kan taruwar jama'a zuwa rantsar da buhari kuma roƙon da nake yi alkawalin nan da yi na alheri zai cika allah ka taimake shi ya cika to madalla mun gode malam ibrahim bari mu je jihar kebbi wane ne akan layi ni ne alhaji umar zagi o alhaji umar yawa to muna jin ka eh abinda a bayani na ni zuwa ga buhari alkawalin nan da ya yi na alheri zuwa ga jama'ar najeriya gaba da allah ka taimake shi ya bashi ikon ya cika eh muna jin malam ibrahim don haka shi yasa ina gaisuwa kuma ina gaida jama'a da sun ka zo da bakin da sun ka zo Allah shi su gida lafiya su sauka lafiya lau to madalla mun gode malam ibrahim kenan daga jihar kebbi to a najeriya yanzu dai ana can ana ta shirye-shiryen miƙa mulki tsakanin wato gwamnatin a pdp da gwamnatin ta lashe zaɓe ta apc a ƙarƙashin wato jagorancin janar muhammadu buhari da mataimakinsa farfesa yemi oshibanjo yanzu ga wani kira daga ekiti wane ne a kan layi Eh, Bala ne baban gwari daga Ekiti. To Malam Bala muna jin ka. Ikole Ekiti, Karama Usuma Ekiti. To muna jin ka Malam Bala. Eh, ra'ayi na a yau shi ne ina fata dai Ubangiji Allah sa a bikin nan lafiya. A tashi lafiya. To madalla mun gode Malam Bala bari mu je zuwa wato Zaria jihar Kaduna kenan. Wane ne a kan layi? Eh, awalu ka dawo ne kan layi mala awalu muna maka maraba da shiga wannan fili menene ra'ayinka barkan ku da aiki kuma barkan ku da war haka madalla to ni ra'ayi na shawara da zan ba shugaba mai kama gobe idan Allah ya kai mu mm. magana da ke cewa ta jan layi watan jan layi akan dukkan waɗansu gurɓatattun shugabanni da suka yi mulki baya kar su ƙara zuwa su mulki yanzu amma bincike kan tabbas ya kamata a yi bincike domin kudin kasa da yawa sun salwanta tunanin cewa ya ce ba na yin bincike ba shi ne ba su kwanin gwiwa suka ci gaba ɗiba kuɗi suke wa da dukiyar kasa. alawal mun gode kwarai da gaske bari mu je birnin jos jihar plateau wani ne akan layi. Adamu ne kan layi. Malam Adamu muna jin ka. To Allah ya sa a yi lafiya watsi lafiya. Allah ya ba shi iko rike kowa da kowa a Najeriya. Amin sun amin. mara shi ne ra'ayina. To mun gode Malam Adamu. Lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma a saka alama kariye a sa ɗaya sai a jero lambobin yanzu ga wani kira daga Adamawa wane ne a kan layi? Abbas mai area daga garin Balan Adama numa local gama Adama state. To Malam Abbas muna jinka. Ra'ayi na son Allah sa a karanzu da shugaban kasa na Buhari alkawarin da ya dauka game da mu matasa Allah ya taimake shi ya cika alkawari sannan Allah sa a yi hidima lafiya baki da suka zo Najeriya Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah sa a gama hidima lafiya to mun gode malam Abbas daga jihar Adamawa bari mu tsallaka zuwa jihar Delta wane ne akan layi Allah Allah sa su haɗu lafiya kowa da Allah mai lafiya to malam na jihar Delta baka faɗi sunanka ba sunana Aqilu halin daga Tafale Delta State yawa to malam Akilu muna jinka ka yauwa Allah <laughs> ina taya ba Allah taya shirku Allah ba shi abin da yake so to amin sun mami malam akilu da kuma wannan kira naka muka kawo karshen daukar wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske ga waɗanda suka kira wannan a cikin wannan shiri da waɗanda ma suka yi ƙurin neman mu ba same mu ba To madalla yanzu bari mu je ga Murtala Faruk Sanyin wanda zai kama na labarin wasanni. Wasanni a takaice. yar kwallon najeriya asisat Oshiwala ta zama mace ta farko da ta lashe kyautar gwarzuwar yar kwallon kafar duniya ta shekara ta bbc Oshiwala yar shekaru 20 da haihuwa da ke taka leda a kulob din mata na liverpool da ke ingila ta doke abokan takararta na kyautar da suka hada da veronica bucket 'yar kasar spain da 'yar kasar jamus nadine kessler da lim liril 'yar kasar scotland da kuma mata 'yar kasar brazil kuma oshola ce mafi karancin shekaru a cikinsu 'yar wasar tsakiya din ta nigeria ce dai ta lashe kyaututtukan fitacciyar 'yar wasa da kuma 'yar wasar da ta fi yawan zura kwallaye a gasar kwallon kafar mata ta 'yan kasa da shekaru 20 ta cin kofin duniya wacce ta gabata a kasar canada namijin kokarinta ya taimaka wa najeriya kaiwa a wasan karshe ta gasar inda kasar jamus ta doke ta da kyar haka kuma tana cikin taurarin da suka haska a gasar cin kofin afirka ta mata da najeriya ta lashe a cikin watan oktoban bara daga karshe dai kungiyar kwallon kafa ta real madrid da ke kasar spain ta raba gari da mai horar da 'yan wasan kungiyar carlo ancelotti a ranar litinin din da ta gabata ne dai shugaban club din florentino perez ya yi wani taro da ancelotti din inda ya shaida masa cewa hukumar gudanarwar club din ba ta da sauran bukata da aikinsa duk kuwa da cewa da akwai sauran shekara ɗaya a ragin nasa tuni da ancelotti din ya yi godiya wa 'yan wasa da masoyan club din akan goyon baya da aka bashi tsawon shekaru biyu yana horar da 'yan club din ana sa ran mai gurbinsa ne da kocin napoli rafael benitez duk da yake ana kuma raɗe-raɗin yiwuwar kawo kocin sevilla unai emery a kasar jamus ma mai horar da 'yan wasan club din shark roberto di matteo a kashin kansa ya ajiye aikin nasa na horar da 'yan wasan club din bayan tsawon watanni bakwai ya da soma aikin tsohon kocin na chelsea ta ingila dai ya bayyana dalilansa na ajiye aikin nashi da suka hada da kasawar hukumar gudanarwar club din na bin ka'idodi da hanyoyin samun nasara wa club din di matteo ya soma horar da 'yan wasan club din ne a watan oktoban da ya gabata sa'ad da kungiyar take a matsayin ta daya a teburin gasar bundesliga inda ya kawo ci gaba ta yadda kiris ya rage club din ya fitar da real madrid daga gasar zakarun turai murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhi muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka 'yan siyasa sun sa hannu akan yarjejeniyar wucin gadi da gwamnatin mali wani mataki mai karfafa gwiwa ga kawo karshen faɗan da aka yi shekara da shekaru ana gwabzawa a wannan kasa mai fama da fitina a afirka a ranar 14 ga watan mayu gwamnatin mali ta amince da yarjejeniyar wucin gadi wadda majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin ƙasar algeria suka shiga tsakani aka kulla wata gamayya ta ƙungiyoyin aware da ke neman ƙarin cin gashin kai a yankin arewacin mali wadda suke kira azawad ita ma ta amince da wannan yarjejeniya amma kuma za su ƙara matsa lamba akan ba su tabbaci a game da bukatunsu kafin su rattaba hannu akan kamalalliyar yarjejeniyar zaman lafiya a can wani gefe ana ci gaba da faɗa jefi-jefi madugun 'yan tawaye bilal ag sharbi ya ce 'yan awaren sun ƙudiri aniyar ganin an samu zaman lafiya ya faɗawa 'yan jarida a birnin algeris cewa mun amince akan batutuwa da dama amma akwai wasu batutuwa da har yanzu ba mu daidaita a kai da gwamnati ba kafin mu kai ga cikakkiya kuma kamalalle yarjejeniya yan awari sun tayar da kayar baya sau hudu tun daga lokacin da kasar mali ta sami yancin kai a shekarar 1960 a shekarar 2012 sun kulla kawance da masu kishin islama wajen kwace yankin arewacin kasar da ke cikin hamada sa hannun soja da faransa ta yi ya watsa yan tawayen duk da cewa an ci gaba da kai hare-hare jefi-jefi amurka tana marhabin da matakan da aka ɗauka na wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mali muna kira ga dukkan ɓangarorin ƙasar mali da su sa hannu a kan wannan yarjejeniya domin jaddada cikakken ƙudurinsu na ganin an samu zaman lafiya su kuma yin aiki tare mai ma'ana domin aiwatar da ita muna yabawa gwamnatin mali a saboda ƙudurinta na wanzar da zaman lafiya tare da yin tattaunawa tsakaninta da allah haka kuma muna godewa gwamnatin kasar algeria saboda jagorancin da ta yi wajen shiga tsakani a shirin wanzar da zaman lafiya mun damu matuƙa da rahotanni da muke samu na ci gaba da gwabza faɗa kuma muna kira ga dukkan sassan da su mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla su kuma kudurta warware duk wani saɓanin ra'ayi a hanyar tattaunawa amurka ta kudurta ci gaba da taimakawa al'ummar mali a su na wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa muna sake jaddada goyon bayanmu ga aikin da majalisar ɗinkin duniya take yi don tabbatar da kwanciyar hankali a mali da kuma ƙoƙarinta na taimakawa al'ummar wajen dawamar da zaman lafiya wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to madalla yanzu kuma ga sarfilu hashim gumel da takaitattun labaran duniya To an ji cewa majami'ar Katolika ta ƙasar Burundi ta ce ta janye taimakon da ta yi niyyar bai wa zaben ƙasar mai zuwa biyu bayan shafi makonnin tashin hankalin kan siyasar ƙasar. Majami'a ta fitar da sanarwar ne a yau Alhamis tana buƙatar dukkan malaman addininta da ke cikin hukumomin zaɓe na ƙasar da su sauka daga kan mukamansu. a yau alhamis ɗin ne shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya soki ƙasar amurka kan tuhumar da take yi wa manyan jami'an hukumar kwallon ƙafa ta duniya ta fifa kan tafkar zarmiya da cin hanci yana mai bayyana lamarin da cewa wani yunƙuri ne na yaɗa ikonta kan sauran ƙasashe a halin yanzu da ake ciki kuma shugaban hukumar fifa sai blatin ya ce wannan binciken cin hanci da ake yi wa yadda hukumar wa ƙwallon ƙafar duniya ke tafiyar da harkokinta ya janyo hukumar jin kunya ne da tozartarwa shugaban kungiyar alka'ida reshen siriya ya ce kungiyar tana mai da hankali ne wajen ganin an murkushe shugaba bashar al-assad ba kai hare-hare ba kan kasashen yammaci to madalla da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin namu ne su gobe idan allah ya kai mu amma kamun nan muna ta iyalan wato iyan zazzau alhaji bashir aminu muna naɗin sarautar ɗansa ahmad bashir aminu a matsayin hakimi wanda za a ba shi sarautar ɗan rimin zazzau a gobe juma'a idan allah ya kama da fatan allah ya ta yi riko har yau muna taya iyalan alhaji yahaya ibrahim hassan daraktan markas da iyalan farfesa muhammad sani shehu na jami'ar abu muna ɗaurin auren 'ya'yansu ibrahim yahaya wato ibrahim yahaya ibrahim da kuma pharmacist maryam sani shehu wanda za a ɗaura gobe da misalin karfe biyu da rabi a kafin madaki a jihar bauchi da fatan allah ya bada zaman lafiya to masaro duka duka abinda ya sauka kenan a madadin sarfilu da julie leathers gresham mahmud lalo ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.